wannan hukuma da ta zo sai ta yi amfani da wani bincike da bankin duniya ya yi na suwa wannan yanki ne a najeriya ko jihohin da suke da mafi talakawa to wannan shi ya kawo jinkiri amma alhamdulillah a wasu jihohin an fara tun a bara kuma yanzu a bana duka an ɗauki rijista na fiye da rabin jihohi an fara ɗaukar rijista na mutanen mabukatan don a dinga ba su wannan dubu biyar biyar kuma wanda na ce maka tun bara ma an fara a wasu jihohi waɗannan rukunin al'umma na 'yan najeriya kuka tsara za ku dinga baiwa dubu biyar biyar nan kuma tun da ku ɓangaren ku kuna hulɗa da batun kasafin kuɗi nawa aka keɓe wannan tsari ko na gaya ma rukunin al'umma shine za a je ƙauye ko unguwa a ga su da kansu mutanen unguwar su zauna su faɗi a cikinsu suwaye hawa hawa suwaye wannan waye ya fi wani talaucewa to a su sai a ɗau nambar da ake so a tsakaninsu su za su bayar ba wani ne ko ɗan siyasa ko mai zai a'a su za a ba su lokaci su zauna su kalli unguwarsu waye ya fi kowa talauci abinda aka ware bara da bana da biliyan a ɗari biyar kuma kullum majalisa ta kan sahale shi gaba ɗaya bata taɓa rage ko mai da kwabo zuwa wani wajen ba. Ɗaya daga cikin ayyukan majalisa shine abin da kuke kira oversight function bibiyar yadda ake kashe kuɗaɗen a ma'aikatu da hukumomin gwamnati. Wani daga ɓangaren majalisar wakilai ta hannun wannan kwamiti naka kuna bibiyar waɗannan kuɗaɗe da ake tanadi ga wannan tsari na rigyar talauci a Najeriya? Ko shakka babu ai kamar yadda ka sani mun karɓi kasafin kuɗi na bana kuma kasafin kuɗin nan na bana ba za ma ka fara tattauna shi ba sai ka bibi mai aka yi a bara wannan shine oversight din ya fito kuma alhamdulillah mun bai biya mun sa a kawo mana takarda da su duk sunan ma wanda ya amfana da nawa ya amfana ga su waɗanda da waɗannan programs sun gaba ɗaya don mu tabbatar naira ɗaya na gwamnati sai mun bibiyi yadda aka yi kai a garin wannan bincike namu na oversight mun gano cewa yawancin kuɗin ba gaba ɗaya ake sakin su ba to wannan yana jawo na kasa su ma ga masu aiwatarwa amma ina son tabbatar maka majalisa karkashin wannan kwamiti ba ta ƙasa a gwiwa kuma kwanan nan ma za ga mun kira su duniya ta sani nawa aka bayar mutum nawa ne suka amfana nan gaba kuma me za su yi da kasafin kuɗi na wannan shekara mai zuwa 2018 to duk wannan kuma a fili za a yi kowa ma isan me muke ci wai yanzu kenan sai kun gama tantancewa yadda aka aiwatar da wannan tsari na yan fawa da shirye-shiryen su ya daga kahinsa sannan za ku kai ga amincewa da kuɗaɗen da aka yi tanadi a kundin kasafin kuɗi na baɗi ai tun da nake a majalisar tarayya kusan fiye da shekara goma shine tsarin kenan in dai aka kawo kasafin kuɗi to sai sa tafi kowa an ba shi dama je ya bibiyi ya aka yi da kuɗin bara kafin a zo a fara duba kasafin kuɗi na bana ba da hutu na sati uku kowanne kwamiti ya je bibiya shine oversight ɗin da kake faɗa ya gaya aka kashe na wancan kaga baka bibiyan da aka kai ba za ka zo ka ba da sahalewa na bana ba